a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da ke amsa tambayoyin da kuke aikowa na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci ake kuma sauraron amsoshin tambayoyin daga bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Akram kalla da farko mana maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah yan uwa masu sauraro duba da ganin yadda lokacin watan azumin ramadan ke kara karatowa watan ibada watan falala ya sanya wannan shiri zai mai da hankali wajen faɗakar da ilmantar da yan uwa masu sauraro abubuwan da suka shafi wannan muhimmiyar ibada ta azumin ramadan inda da farko a cikin wannan shiri muke sa ramu malam ya fara da gabatar mana da bayanai a game da daraja da falalar shi kansa watan azumin na ramadan sannan daga bisani kuma malam zai mana bayani a game da hukunce-hukuncen yadda ake tabbatar da ganin wata muka Allah bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka bisa shugabanmu a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayani a kan daraja da watan Ramadana yake da shi. Na farko a cikin wannan watan ne aka saukar da Alƙur'ani mai girma, kamar yadda cikin suratul baƙara aya ta ɗari da tamanin da biyar ta tabbatar. inda Allah ta'ala ce shaharu ramadan allazi unzila fihin alquran can yace inna anzalnahu fi lailatul Ƙadari? wani guri yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina lalle mun saukar da wannan alƙur'ani a cikin daren lailatul Ƙadari. kuma yace haƙiƙa mun saukar da shi a cikin wata dare mai albarka Haƙiƙa mu mun kasance masu yin gargadi watan ramadana duk wanda ya sallar tarawihi a daren watan ramadana kuma ya tsaya tare da liman har aka yi sallama ko da kwa kaɗan aka yi sallar to Allah zai rubuta masa ladan kamar ya yi sallar wannan daren baki ɗaya saboda hadisin da ya zo a sallallahu salama yana cewa wanda ya tsaya tare da liman a watan ramadana har liman ya yi sallama to za a rubuta masa ladan ya yi sallar wannan daren ga baki ɗaya a wata ruwayin za a rubuta masa ladan tsayuwar daren gaba ɗaya kamar yadda ya zo a cikin ruwayin imam ahmad da ruwayin abu dauda a cikin wato babu kiyamun shahar ramadan da imamun nisa cikin kitabu kiyamun laili haka wannan hadisi ya zo wanda shi albani ya inganta shi a cikin sunanin nasa'i Wata ramadana wata ne da allah yake ba da nasara ga musulmi akan makiya addinin musulunci kamar yadda za mu ga a cikin watan ramadana aka yi yakin badar wanda Allah ya ba wa musulmi nasara tare da adadinsu 'yan kaɗan ne gaba ɗaya adadinsu su ɗari uku ne da goma sha uku mutum biyu a kan doki mutum saba'in a kan raƙumi amma Allah ya ba su nasara akan shawa wanda adadinsu ya kai mutum dubu suna da mahaya doki mutum ɗari suna da mahaya raƙumi mutum ɗari bakwai kuma kullum raƙumi goma suke yankawa su ci amma Allah subhanahu wata'ala ya ba muminai nasara a kansu a cikin watan Ramadana shekara ta biyu bayan hijira haka nan a cikin watan Ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nasara ya bude garin Makka kamar da Allah ta'ala faɗa wa man nasaru illa min indillahi al-aziz al-hakim wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz da haka wata ne da Allah ta'ala ya ninninkawa wato annabi sallallahu alaihi wasallam nasarori a cikinsa sannan wata ramadana wata ne da ake so mutum ya ninka alherin da yake yi mu yawaita ciyarwa da shayar da mutane da ba su abinci musamman sahur da buɗe baki da kuma ayyukan zumunta mutum yana da hali ya sai shinkafa da gero da kwai da sukari da madara ya rarraba wa danginsa da 'yan uwansa da iyayensa da makota wannan aikin alherin shi kaɗai in Allah ya kalli kyakkyawan niyanka kuma kai shi ka faranta wa mutane rai za ka samu alkhairi mai yawa manzon Allah sallallahu ya kasance a cikin watan Ramadana ya fi yin alheri ninkin ba ninkin da ya saba har ma sahabbai suna siffanta manzon Allah sallallahu da cewa shine mafi kyauta da alkhairi fiye da guguwa iska da ta taso wanda an san komai guguwa ɗebuwa take ta kawo maka gida to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fiye da wannan guguwa a cikin watan ramadana sannan watan ramadana makaranta ce ta karatun alkur'ani domin jibril ya kasance yakan zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk shekara ya biya masa alkur'ani na wanda aka yi a baya ko annabi ya bujiro da alkur'anin da aka sauka masa a wannan shekarar ya karanta jibril ya ji baki ɗaya da aka ne abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta da alkhairi amma alherinsa ya fi yawa a cikin watan ramadana lokacin da jibril ya gamu da shi kowane dare na ramadana yana wato yi masa darasin alkur'ani ice lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyauta ta alkhairi fiye da iska wacce aka aiko ta kamar guguwa kenan saboda wannan yana nuna mana a cikin watan ramadana mutane su saki hannu kada su rowa su yi kokari su aikin alkhairi mai yawa don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake da kyauta amma yake ninka ta ninkin ba ninkin a cikin watan Ramadana yin azumin watan Ramadana rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci wanda addinin mutum baya cika sai da wannan azumin watan Ramadana din kamar yadda zuwa hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa an gina musulunci a akan shika-shikai guda biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne da tsayar da sallah da bayar da zakka da yin azumin watan Ramadana da kuma zuwa haji ɗakin Allah waɗannan abubuwa guda biyar wanda Ramadana na ciki a kansu aka gina addinin musulunci wanda in ba Ramadanan ba addini sannan a cikin watan Ramadana ake samun wata ibada ko aka fi yin wata ibada mai suna itikafi wanda ake lazimtan zama a cikin masallaci domin ibada ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafin nan matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi itikafin nan sannan kuma sahabbai sun yi itikafin nan har abi huraira a hadisin sa yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafin kwana goma a kowane wata na Ramadana a shekarar da Allah zai karɓi ransa sai yayi na kwana ashirin wannan ruwaya ce wanda Imam al-Bukhari ya tura cikin Kitabul Itikafi watan Ramadana wata ne na zage dantse domin ninninka abin da mutum yake yi na ibada domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ba da kokari musamman a goman karshe na Ramadana wanda baya yin kokari kamar irin wannan yakan ninka kokarinsa da hadisi na na Aisha da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ba da kokari a goman karshe wanda baya yin kokarin da ya kai wannan a wani wata wato yakan ninka a kan kokarin da ya saba yi na yau da gobe kamar da zo a hadisin Imam Muslim wata ruwayan da daga Nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan goman ƙarshe ya shigo na Ramadana yakan raya dararen da salloli kuma ya tashi iyalinsa ya ba da ƙoƙari kuma ya ɗaura gyautansa wato ya nisanci iyalinsa kenan sai dai a ta ibada kawai a wata ruwayan dai daga nana aisha domin wannan harka ce ta cikin gida dole waɗanda suke tare da annabi da daddare suke tare da shi a ɗaki su ne iyalinsa su suka fi kowa sanin sirrin wannan don haka ne su suke rawaito mana abin da annabi yake yi da daddare a cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam kun ga amfanin yawan matan annabi kenan waccan ta riko mana kaza waccan ta rike mana kaza waccan ta sanar da mu kaza shi ma gidan annabi wata babbar university ce wanda matansa suke karanto mana ko su ruwaito mana ko su sanar da mu abinda annabi yake gudanarwa sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa a wata ruwayar tana na aisha wanda ta ruwaito hadisi sama da dubu biyu da ɗari biyu da goma hmm. take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa ku kardadi lailatul qadari a mara na goman ƙarshe na watan ramadana wato 21 23 25 27 tara. to a wannan tsakanin mutum ya bada da ƙoƙari wajen neman dar lailatul qadari a wani lafazin yake cewa ku nemi lailatul qadari a goman karshe na ramadana a wannan tsakanin da ake so mutum ya bada da abin da ya sa aka ɓoye ba a ce ga lokacin ba kamar da bayani zai zo a nan gaba saboda mutane su ba da kokari inda an ce rana ɗaya ce aka yanke ba saɓani ba shakka to mutane ba za su yi ibada ba sai a wannan rana kawai to shi yasa aka ɓoye ta sannan karya azumi ɗaya rak da gangan a cikin wata ramadana babban musifar da zai jawo ya isa ya nuna mana darajar watan domin hadisin abi umamata ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake yayin da nake bacci sai ga wasu mutane guda biyu sun zo sai suka kama damtse na sai suka tafi da ni kan wani dutse suka ce min hau na ce ai ba zan iya hawa kan wannan wawa keken dutse mai nisa ba suka ce za mu sauƙaƙa maka yadda za ka hau ɗin saboda haka sai muka hau sai da muka je tsakiyar dutsen sai na dinga jiyo wata murya da kururuwa da ihu ina jiyowa sai na ce wannan ihun da kururuwan na menene sai suka ce wannan kururuwar da kake jiyowa kururuwar yan wuta ne sau da haka suka ce mu tafi muna zuwa sai muka tare da wasu mutane an rataye su wato a makogoransu an shaƙe su a makogoransu kuma an daddatsa kumatunsu da laɓansu ga kuma jini yana kwarara daga laɓansu da kumatunsu sai na ce waɗannan su waye sai aka ce waɗannan su ne waɗanda suke karya azuminsu da ganga wato musifa ce za ta wa dukkan mutumin da ya san ana azumi kasa akwai mutanen da suke zuwa kawai hotel su kama su zauna su ta shan giya suna neman mata kuma gashi ana ramadana ko wani ya je kama shan kayan maye ko cewa iyalansa ya tafi umara amma zuwa yi wani hotel ya je ya kama ɗaki kwana talatin ba abin da yake sai shan kayan maye sai neman mata wasu kuma su zauna ba abin da suke sai karta sai ludo sai zagin mutane sai kalle-kalle wani yana nan yanzu ya tanadi fina-finai da yawa ya ajiye saboda ramadana ba aiki sosai za a je a ta ganin waɗannan finafinai, finai wanda sarin su na batsa ne abubuwan nan da mai ahadari ya faɗa wanda zaru ilal ajnabiyyati wa talazzuzu bi kalamiha kallon ajanabiya wato matar da ba ku da wata alaka ta aure da ita da kuma jin daɗin magananta hmm. to shine fa abin da ake kallo kallon mace da jin daɗin muryarta kallon tsiraici da kuma sauraron tsiraici to akram kalla tun da mun saurari bayani a game da falalolin shi watan na ramadan bari mu fara tun daga daren farko wajen ganin wata akram kallah yaya ake tabbatar da ganin shi watan na ramadan to shari'a tana da hanya guda biyu ne kadai babu na uku wanda da su ake tabbatar da shiga watan ramadana hanya ta farko sha'abana ya cika kwana talatin da sha'abana ya cika kwana talatin an san gobe dai ramadana ce domin babu wata mai talatin da ɗaya hmm. wannan hanya ce ta lissafi sannan na biyu ganin wata a 29 sha'abana ya yi 29 a ga wata idan aka ga wata 29 da daddare washe garin talatin wato daren talatin, wannan ranar ita ake kira yau shaki. domin zai iya yiwa a ga wata zai iya yiwa kuma sha'aba sha'abana zai cika talatin a wannan shekara to ganin watan nan kashi uku ne akwai ganin mutum ɗaya akwai ganin mutum biyu akwai kuma ganin mutane da yawa to akwai malaman da suke ga lalle waɗanda za su ga watan nan sai sun kai mutum biyu kuma mutum biyun nan su zama sun cika sharaɗi guda goma kafin a yadda da ganin watansu shine shuruɗul adala kowanne ya cika goma kowanne ya cika sharaɗi guda goma hmm. ya zamo al-muslim wato ya zamo musulmi ba kafiri ba hmm. ya zamo mai hankali ba mahaukaci ba ya zamo balagagge ba yaro ba ya zamo kuma ba fasiki ba wato wanda yake aikata fasikanci har ya shahara tsakanin jama'a yana shan giya ko yana zina ko yana luwaɗi ko yana abubuwan da suke kaba'irai ne ya zama kuma baya yin abin da yake zubar da mutunci kamar shakarai ne ko shashasha wanda zai cire hularsa ko kuma yana shan rake a kan titi ko yana kyakya ta dariya wanda dai da jama'a sun gani sun san wannan shashashan ne ma za a ce ya ga wata kaza akwai halin shashantaka mm. wanda za ka ga wani mutum yana yi mm. to wannan biyar kenan sannan kada ya zamo wanda ba a san shi ba haka kawai mutum ya faɗo ya ce ya ga wata ba a san shi a garin ba ba a san shi a garin ba majahulul hal ne ko majahulul sifa ko ba a san shi ba ko ba a san halinsa ba hmm. shine na shida kenan na bakwai kai zamo makaryaci jama'a dama suna ganin mutumin nan fa ya dama ya saba karya ko kuma na takwa kai zama wanda ake tuhuma da karya na tara kai ya zama wanda ya shahara da wata bid'a sananniya hmm. wato yana yin abubuwa na ganganci a cikin addini hmm. sannan kuma na goma kada ya zamo mutumin da jama'a ba su gamsu da yanayinsa ba ka sa akwai mutumin da za ka ga ana jin tsoron yanayinsa mm. saboda kawai ana ga cewa bai zama kamilin mutum ba ko bai zama mutum da ya kamata a ce an saurare shi ba ana ɗari-ɗari da shi ana ɗari-ɗari da shi mm. to waɗannan sufofi guda goma duk wanda ya ce ya ga wata sai an auna shi akan waɗannan sufofi guda goma an tabbatar sun tabbata sannan ne ya zama adali to sannan kuma idan mutum ɗaya ne ya ga wata ya za a yi da shi kama ce mutum ɗaya tar ya ga wata to a nan malamai sun yi maganganu guda uku dangane ga mutum ƙwaya ɗaya da ya ga wata zai iya ɗaukan azumi ko ba zai ɗauki azumi ba in kuma ya je ba da labari aka ce ba a yadda da ganin sa shi mutum ɗaya a ce ya ga wata ba a yadda ba to ya za a yi kamar da muka faɗa cewa idan mutum ɗaya ga wata to akwai malaman da suke ga za a iya ɗaukan maganarsa kamar malam abu hanifa da malam shafi'i a wata magana tasa da imamu ahmad da kuma zahiriya da ibala ibn munzir amma imamu na maliku da malam laisu da malam auza'i da malam sauri da wata magana ta al'imamu shafi'i sun ce lalle wanda za su ga wata sun zama mutum biyu mm. su ba su yarda mutum ɗaya ya zo ya ga wata ya ba da labari a ɗauka ba duk da su waɗancan suna da hadisi na abdullahi ɗan umar da yake cewa tara an nasul hilala fara'aituhu fa akhbartu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama fa sama wa amara nasa bi siyamihi kamar da hadisin Abu Dauda da Darimi da Ibn Hibbana cewa mutane sun tafi neman wata sai na gan shi na bawa manzon Allah labari yayi azumi kuma ya umarci mutane da su yi azumi to amma idan jama'a suka zama masu yawa ne kuma ai ba wani sharaɗi ma tunda yawan su sun zama mutawatiri hmm. dama abu in kaga ana binciken adala mutum ɗaya ne ko mutum biyu amma idan jama'a suka zama da yawa sun gani kuma dukkan musulmi ne to ba maganan kuma a ware wannan a ce wannan adali ne ko wannan ba adali ba ne. Hmm. To in aka kaddara cewa mutum ɗaya ya ga wata ya ba da labari ya gani amma sai aka ƙi yarda ko aka ƙi gamsuwa da ganinsa to shi din ya zai yi tunda shi yana da tabbas ya ga wata hmm. to kuma ya ba da labari an ce ku dale shi da Allah can ba a yadda mata huka ba mutane guri hmm. haka kore shi to shi ya zai yi to sai malamai suka yi maganganu guda uku don gane ga daukan azuminsa ko sauke azuminsa da ganinsa wasu malaman suka ce zai yi azumi idan dai ya tabbas ya tabbata ya ga wata kuma sannan zai iya saukewa amma duk waɗannan ba guda biyu zai su ne a ɓoye domin kada ya wa jama'a shi ya gani sai ya ɗauka ko da jama'a ba sai daba domin shi kabarinsa daban kuma shi Allah zai tambaya ranar alkiyama kuma shi aka nuna watan ya gani wannan shine malam imamu shafi'i da malam imamu ahmad da malam ibn hazm sun kafa hujja da faman shahida min kuma shahara fal yasum malamai na biyu suka ce zai yi azumi da ganin watansa amma ba zai sauke ba sai tare da mutane domin kada shakkar ta yawa a ce ya gani shi kadai ya sauke shi kadai shi waye da za a ce duk garin nan ko duk ƙasar nan ko duk al'umman nan miliyoyi ba wanda ya ga wata a kowane shashi sai shi kadai to kaga akwai dan shakka shi kansa ya kamata ya fara yi wa kansa shakka kansa ko dai wani yunwa yake ji ya ga wani haza haza ya hada a sama ko kuma tunda abun yana ranka sai ka dinga hango shi kamar shi ne hmm. saboda haka suka ce zai iya daukan azumi shi kadai amma ba zai sauke ba sai tare da mutane to amma karam kalla in ya zama na ya tsawaita wajen sauke su lalle da mutane ko da zai zama cewa ya fi talatin kenan abin da yi ko da ya fi talatin sai ya bi mutane ya sauke tare da su wannan shi maza mazhabin Malik Abi Hanifa da wata ruwayan ta Imam Malik da wata ruwayan mashahuriya daga Imam Ahmad sannan wato malamai na uku suka ce kai ba zai yi aiki da ganinsa ba kawai da ganin ɗaukan da ganin saukewar duk ba zai aiki da ganinsa ba hmm. Abinda da zai shi ne ya yi amfani da abin da mutane ya bi mutane kawai hmm. in mutane sun gani ya ɗauka tare da su in ba su gani ba ko da shi ya gani ba zai aiki da ganin na nasa shi kaɗai ba domin akwai hadisi da ya zo an samu ruwaya irin wannan daga wajen wato imamu ahmad kuma shi ne shekul islam irin abin da ya zaɓa kenan shi ma yana ga wannan ra'ayin ya fi dacewa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wanda abu dauda ya rawaito shi da sanadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar azuminku ranar da kowa da kowa yake azumi haka ranar saukewa ku ranar da kowa yake saukewa ranar yanka ragon yanku ranar da kowa yake yanka ragwallon yansa wato mutum ko da an yi kuskure a lissafi to ya bi dandazon jama'a ya fi masa sauƙi da ya ce yana kan daidai shi kaɗai ƙwallon ƙwal, musamman a matsalar ganin wata sannan mun ce hanya ta biyu shi da cika sha'abana talatin ko mm. tunda shi an san wata baya yin ƙasa da ishirin da tara kuma baya haura talatin mm. dole in yi ashirin da tara an san gobe ko dai ɗaya ne ga wata ya zama shi watan baya ishirin da tara ko kuma talatin ga wata ya zama shi wannan watan ya cika to idan a ranar ishirin da tara ɗin daren talatin ranar ishirin da tara shi ne daren talatin sai aka wayi gari an tashi da hazo ko ƙura ko hadari ta yadda ba za a ga watan ba to in irin wannan abu ya faru ya za a yi ƙura ta taso ko hazo ko hadari ko wani bakin duhu ya zo ya rufe wa mutane daidai magariba ba su ga watan ba hmm. to yaya za a yi domin kamar da muka faɗa zai iya zama washe garin talatin ne ga sha'abana ko kuma ɗaya ne ga ramadana hmm. to in an samu irin wannan yanayin malamai suna kiran wannan rana yau mushaki to kuma akwai maganganu hudu dangane ga me za a yi a wannan ranar domin ka ga dai ba za ka bace ta tafi haka kawai ba dole sai ɗayan biyu ya faru hmm. kuma kai ma dole ka san ɗayan biyu ne zai faru ko talatin ga sha'abana ko ɗaya ga ramadana kashe gari hmm. to tunda ka da tabbas ɗaya ga ramadana ne ko talatin ga sha'abana ne ya za ka yi to wasu malamai suka ce ba za ka yi azumi ba na nafila a wannan rana ko ba za ka yi azumi na taɗawu'i ba hmm. domin hadisi da aka rawaito daga abdullahi dan umar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata kwana ashirin ne da tara kada ku yi azumi sai kun gan shi idan ya ɓoye muku to ku cika kwanakin shi a bana su zama talatin kaga wannan ruwa abin da ta nuna kenan sannan da hadisin abin hurairata da yake cewa kada ɗayan ku ya gabaci watan ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai in azumi ne da mutum ya saba dama yana azumta to sai ya azumin wannan ranar kamar yanzu hadisin bukhari da muslim da kuma hadisin ammar bin yasir da yake wanda ya azumin ranar da ake yin shakka hakika ya sabawa baban alkasi kamar da shi ma zo a hadisin abu dauda da turmuji da nasa'i da ibnu maja Na: to Allah ya saka mana da alkhairi amin sun ma'anin masu sauraro a nan za mu dakata a cikin wani shiri na musamman na tambaya mabuɗin ilimi da muke gabatar muku in Allah ya kai mu shirin mu na gaba malam zai ci gaba da yi mana bayani a game da wannan mas'ala ta ganin wata amma kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai allah ya saka masa da alkhairi da yake daukan nauyin kawo muku shirin sai abokan aikin da suke dafawa domin samun nasarar gabatar da shi hadif ja'far mu da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Yeah.